ina so mu lura da wannan hadisi na bukhari da muslim ku kula ya koyan wana musulmi sahabban nan larabawa ne sun iya larabci sun san waƙoƙin larabawa harshen su ne Allah ya ce a yi wa annabi salati a yi masa sallama sai suka ce ya manzan Allah hadisin kabu bin ujra hadisin bukhari da muslim ya annabi sallallahu alaihi wasallam mun san yadda ake maka sallama ana ce maka assalamu alaikum ne amma yi maka salati ba mu sani ba ya za yi wannan tambaya ta yi kyau kwarai da gaske kamar sun san za a zo a kirkiro wasu salatai a yi wa annabi a saka musu lada a saka musu falala ina jin tsabar kwarewa ne da larabci waɗannan mutane ya kamata a ce sun iya larabci samu annabi komun rashin adalcin ka za ka ce sun iya larabci amma tun daga wanda aka ce a yi masa salatin sai suka ce bari su karba daga tushe daga asali daga bakin da baya karya sai ce to ga salatin da za ku yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid rabi Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid cikato wannan shine salatul ibrahimiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito ya faɗa da bakinsa yace ga wanda Allah ya ce ku min